manuniya. wurin yage jiki daga jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Adamawa zuwa jam'iyyar adawa ta APC a masar dokokin da wani ɗan ya yi a jihar Adamawa ya jefa majalisar da kuma magoya bayan shi cikin zaman juyayi. Ba a kula da ni dole ne kauce. At least ko gida banka ne in bai kula da kai za ka ji gidan makwabcinka. Mataki na gaba sai ya roki Allah ko ina zai samu tudun dafawa. Game da maganar labta kuɗi akan farashin siyan takardar sha'awar taka takarar jam'iyyar APC kuwa shugaban jam'iyyar ne ya ce wannan magani ne na masu shirin shek. sheƙa mata kaikayi kuɗin shiga wannan zaben muka sashe ƙasa da yawa su 'yan hamayya da su shuka mana shigantaka saboda haka idan akwai shaidani zai biya wani zai kawo fitina cikin jam'iyyar mai biya miliyan ɗari zai biya mu sai dai kuma duk da haka wani shehun malamin jami'a ya ce ko da akwai buƙatar kuɗi cikin jam'iyya to kuma ya kamata a ce an yi abin da tsarin tausayi gaskiya ko mun ki ko mun so in dai an ci gaba da tsula kuɗi irin wannan zai zama cewa kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kuɗinsa zai kokari uwar kuɗi ta dawo riba kuma ta shiga ciki zanga-zangar zunguro tsohon shugaban ƙasa janatan ya fito don taka takarar shugaban ƙasa kasa ta sa wani mai fashin baki ya bulle yana gaya wa duniya cewa da alamu dai shugaban kasa Muhammadu Buhari Jonathan din yake nema ya yayi. In har dai Buhari ya ba da goyon bayansa akan wannan takara su wa'anda suka fito da makudan kuɗaɗensu da shirinsu da waye da suke jam'iyyar APC na ganin sai dai su hakura su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri. Game da kalaman babban lauya a tarayyar Najeriya Afe Babalola cewa da wuya a zaɓe a Najeriya saboda matsalar tsaro saboda haka ya kamata a kafa gwamnatin riko kowa wani shehun malamin jami'a ne ya ce shi ma yana da irin wannan ra'ayi. Tun shekara ɗaya na faɗi a kan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zabe. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da a kowace juma'a kukan yi tsumayi. Shiri na sittin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an samar da shugabanni marasa kwaɗayi. Mai yiwuwa ƙoƙarin kwakwar kwakule kwaɗayin kuma ya sa masar dokokin jihar Adamawa ɗaukar mataki lokacin da ta ji an ce wani ɗan jam'iyyar PDP ya samu sabon sauyi. Har ma an ji mai magana da yawon majalisar dokokin jihar Adamawan Honorable Jafet Kefas na keɓe 'yan jaridun da ya ce ya kamata su gane abin da masar dokokin jihar Adamawan ta yi shine fahimta irin talauyoyi. Ya yi dikamfin ya koma APC daga PDP shi ya sa'a kuka ga a lokacin da ake tada wannan magana a cikin majalisa. an kai hotuna spika ya ga lalle haka ne a wannan majalisa fa wani dan majalisa shi ma ya canza sheka zuwa wata jam'iyyar da kake a cikin ta in ka tuna adam osomole an sauke shi a lokacin ne dan majalisa mu bisau ya canja sheka a lokacin akwai matsala Mai mataki na gaba mataki na gaba sai ya rogi Allah ko ina zai samu tudun dafawa sai da kuma duk da matakin masar dokokin jihar Adamawa na ayyana kujerar honorable Joseph Ayuba gwada na jam'iyyar PDP da ya koma APC a matsayin kujerar da babu kowa dan majalisar ya ce ya kamata a gaya wa duniya ko da ya rasa kujerar shi shi baya kallon abin a matsayin tsautsayi ni dai a sani na tun da aka zabe 2019 har zuwa yau duk abubuwan da ke na PDP ba da ne ko su ɗaya ba ta yi da ni ba so ni na ci zaɓe ba a kula da ni dole ne kauce at least ko gida banka ne in bai kula da kai za ka ji gidan makwabcinka yanzu wannan kaucewa na kana neman ya bar baya da kura domin ana ganin kaman yana iya raba ka da matsayinka eh kuma rabo ne yi rabo ne ya karba da ba da ma zai mutuwa yau ai in lokacin ya kare fine ba da ma ba wani mutane da naka na dangana ga Allah na bar kuma ga Allah tun bayan sanar da naira miliyan 100 a matsayin kuɗin da waɗanda za su taka takarar shugaban ƙasa cikin jam'iyyar APC za su kai wa jam'iyyar wasu 'yan ƙasa suka fara kallon abin a matsayin buɗe kofa ga shugabannin da ke da tsananin kwaɗayi. Sai dai shugaban jam'iyyar sanata Abdullahi Adamu ya ce dole ne a gaya wa duniya wannan kuɗaɗe ba su yawa ba kuma ma jam'iyyar tana nan daram da ƙau akan wannan farashi don ko babu wanda take shayi. Idan mutum da gaske ki ya sai shiga zaben shugaban Najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su amshi miliyan 100 bai cancanci ya mai shugaban Najeriya ba shugaban Najeriya ba bin wasa ba ne ba wanda ke so shiga zaɓe a matusan jam'iyyar mu abin zai biya kenan abin da na biya na shiga zaben shugaban fati miliyan ashirin miliyan ashirin mutane da na cewa hakan zai bunkasa maganar cin hanci da rashawa wannan wannan wannan wannan me ya kawo batun eh, shiga zaben shugabancin najeriya me ya hada shi da cin rashawa da hanci in ba ka shiga ka shiga ba dole wannan jam'iyyar tamu eh, jam'iyyar ce tana da aƙida wani ka so ka bi jam'iyyar ka bi ƙa'idodinta wani ce ai ai kuɗin shiga wannan zaben kuma sashe ya kasa da yawa su yan hamayya da su shuka mana shigantaka su biya masu shiga a jam'iyyar mu kai kai sai a je kotu a ta kaiwa na dawowa saboda haka idan akwai shaidani da zai biya wani zai kawo fitina cikin jam'iyyar mai biya miliyan ɗari zai biya muka. sai dai kuma duk da waɗannan hujjoji shugaban sashen karatu mai zurfi na jami'ar jihar Kaduna farfesa yusuf Ibrahim Ango ya ce duk da ke dai jam'iyyun na da irin nasu dalilai amma dai wannan tsari na tsumbula kuɗin siyan takardar sha'awar taka takara na iya jefa demokradiyyar Najeriya cikin wani mummunan yanayi su jam'iyyu sun yi wannan ne gaskiya don su rage eh, yawan eh, rububi da ake yi da kuma rigima tsakanin 'yan takara domin wannan shi ma yana cikin matsalar da ake samu idan an bar 'yan takarar su takara da yawa Eh, wasu suna iya barau da gaba ɗaya zaben ma dan su ba samu ba shikenan da a tare a rasa kila dalilin da yasa jam'iyyu suke wannan abin kenan dalili na biyu kuma jam'iyyun ba su da wasu hanyoyi fitattu da aka sani na samun kuɗin gudanar da kansu sai suna amfani da lokacin zaɓe shine lokacin da za su nemi kuɗi wajen mambobinsu to amma a gaskiya ko mun ki ko mun so in dai an ci gaba da tsula kuɗi irin wannan to gaskiya zai zama cewa kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kuɗinsa zai kokari ya fidda kuɗi ya ci riba uwar kuɗi kuɗi ta dawo riba kuma ta shiga ciki ba shakka idan aka duba ta wannan bangaren gaskiya abin ba shi da daɗi kwarai da gaske. Zanga-zangar zunguro tsohon shugaban ƙasa gullak Jonathan dan ya taka takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa ta sa wasu masu fashin baki sun fara kallon ana nema a mai da 'yan Najeriya bayi. Kodake kuma duk da wannan mafashin baki kan al'amuran da kan kai komo Dabta, Faruk Bibi Faruk ya ce yana ganin akwai alamun cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ma dai Jonathan ɗin yake so a yi. Na farko sai ka ga wato baya ta fi yau daɗi kenan kuma har ana tunanin duk yanda abubuwa suka rinka taɓarɓarewa a lokacin jonathan ana ƙoƙari a gyara ba su yi ba har aka ce sai an ɗauko janar muhammadu buhari yanzu wato lokacin jonathan ya fi na buharin daɗi kenan na biyu kuma shin mutum ba zai iya yin ba da nashi gudunmawar a najeriya ya haƙura ba to ita takarar jonathan a gaskiya kishin kishin ɗin da aka daɗe ana ji shine general muhammadu buhari ne yake da sha'awar wannan takarar ko kuma mutanen da suke da kusanci tare da shi to wannan ma shine abin da zai fi ba wa kowa mamaki a ofisoshin apc ma ake zuwa ana makala fastocin jonathan din to in har dai buhari ya ba da goyon bayansa akan wannan takara su wa'anda suka fito da makudan kudadensu da shirinsu da waye da suke jam'iyyar apc na ganin sai dai su hakura su yi rigima da za su iya yi su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri a 'yan kwanakin baya maganar matsalar tsaro ta matso marurin magana magana daga bakin ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya a fe Babalolan da ya lula kafafen labaru yana gaya wa duniya cewa Najeriya na dab da taka tarkon tsautsayi. Sai dai duk da irin sukuwar sukar da lauyan ya sha shi ma shehun malami farfesa kalifa Ali Dukwa ya ce yana da irin wannan ra'ayi. Na ba da lokaci akan gwatan Yuni in ba a samu tsaro ba to da wuya ne a yi zaɓe, zaben ba zai yiwu ba ne kwata-kwata ba zai yiwu ba amma kuma da addu'a talaka da sauransu ana iya samun tsaro lafiya garau kuma idan ko an samu zaman lafiya kwata-kwata a ce a samu kayan aiki da raba su da irin sari-sarin nan ma ba zai iya ma lokacin da aka saura ba zai yi ba saboda haka abun fa biri ya yi kama da mutum abun da afe babalola ya faɗa abun da kuma tun shekara ɗaya na faɗi a kan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan yuni ko a manta da maganar zabe. duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa lokacin da aka keɓe musu fa yana ƙara ƙarewa ne saboda haka babu wani ɗan takara da za a ce ga kujeran nan ya yi ta yi domin kuwa daga juma nan saura kwanaki ɗari uku da casa'in da biyar ne ga dukkanin masu riƙe da madafin iko su saki damar da za a samu sabon sauyi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Salisu Ladan jihar jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kano da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da ra'ayoyin al'umma daga kowane ɓarayi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.